yau ranar juma'a ya yi daidai da hijiran marzo ranar litinin ina zama irin da saboda mana farmaki da haƙuri da Allah yau litinin hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wata na bakwai shine watan rajab yau iya da kwana goma sha uku sha uku to sha hudu lissafin bature mai jan kunne shekara dubu biyu da tara wata na bakwai iya da kwana shida haka ne ko? har da ya dama zarafin mu ɗaya ne, haka muka ce ko? da rage zarafin mu ɗaya ne, to za mu ƙara tashi sai mu ci gaba da karatu dan kuwa wani suna buga waya wani su zo su same ni a wani sun kawo azi sun yi manzon nake ce yan wasu hakuri ku dai kowa ya aikin da don Allah kowa ya aikin kuma kowa mai bayani cikin bayani sai ji tsoron Allah amma insha Allah ya halika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana ai kaga ni ba mutuwa ne ba ina na rayu ba haka abin da na faɗa yace na faɗi ban faɗa kuma yace ba haka bane ko ba haka bane wanda yake mace shine ake kare shi wanda yake rai ba a kare shi shi yasa nasiha mu muka sa masa suna take sako mai huce sau wani ko ki fara shi baki huce sosai ne ta wuya kuri ki wuya kuri an gane ko sako mai kuce ba ya bakin ciki ran ku zai faraita akan dalilai ƙur'ani da hadisi kuma za mu ambace malaman mu da sanadin mu akan ababen da muke faɗi kowa ya ambace malaminsa da sanadinsa akan ababen da yake faɗi ina ba hannuna dama duk gardawa ne haguna duk gardawa ne bayana gardawa ne gabana garda alkur'ani ne kowane gardi ya bude bakin bugunsa don mu cika shi da ayar alkur'ani ko ina da kowa zai je da aya gida kamar aya tamanin tamanin kyauta ga wanda ya yi baya cewa ya yi a ba suka ce ban kai na farko dai ba zan kawai ta magana ba don na je ba ma aziya kuma na zo jiddari na tsaya wajen abokai sai na go na samu wani gaba ban samu wani gaba ba amma bayyana ya bayani kai tsaye da yan uwa hawai jawa suna bayani ai mu ma mun ce a kashe ubasanjo haka ne ko mun yi bayanin cewa jari gana da ubasanjo haka magana yake ko to muna nan akan bakan ba mu sauka ba haka yake yadda kuka ji kasafin da aka sa haka nake ban canza ba Ba Obasanjo kafiri ne jariga da kafiri ne makiyar Allah makiyar annabi in ba su ba ba ya halatta lokacin da suke yakar addini a yake su to na janye magana da ne ko daidai ne mu ce bismillah ku tafi za ku yaki ba sanjo a aiki abin mu ce bismillah ya riga na bismillah ko ma ba ya bismillah amma wanda yake cewa la ilaha illallah yana kallon kimla ya sallah ku ce za ku zubar da jini muna malamu ka ce ba zai yi ba wannan ya saba dan Allah ya ce wala taqulu liman alqa ilaykum salama a wata kira liman alqa ilaykum salama a wata kira liman alqa ilaykum salam wala ta koyi ma'aka alaikum salama lasta mu'mina Allah ta duk wanda ya ce muku ya ce ya jewa muku kalimar la ilaha illallah kar ku ce shi ba musulmi bane kaga duk kansa da muka saba wanda muka ce mar kafir ko mu fada mu abin da muke cewa kafirtar wanda suka yi shi ne ai mun yi dai da su ko ba san da kafiri wannan mun yarda Jari da na kafiri mun yarda makiyan Allah mun yarda yadda kuka da na faɗa kuma ina kan bakan wai ba na canza bane kar wani yake ce na canza ina nan mutum ko magana na ce abin da ya kama daga firamare zuwa digiri bai kai darajar aya ɗaya ba to kai kana musu haka ne da ba haka ba ne Akwai da ya shakka haka ne ga ƙur'ani ga digiri ba fi wani har kai kana shakka ka saka sadi har kana shakka wallahi na faɗa kuma ina kan bakan wallahi ƙur'ani ya fi kowa a zamani ga ƙarin bayani bugu da ƙari a zamani manzo sallallahu alaihi wasallam da aka kashe ma a wajen uhudu aka kashe mutane annabi ya ce wane ne mahaddacin alkur'ani a gabatar da shi kafin a sa wani a cikin sahabbai ma da wanda yake haddan alkur'ani da wanda daga matsayinsu su daban ne amma da sharadi in ka aiki da shi dan kar wani gaskiya makalauci ai shi ne amma in ka aiki da shi dole a sa wannan sharadi muna nan haka yake sai dai mun faɗa kuma mun yarda amma abin da muke cewa me yasa da muka ce malamin ku ya kafurtar da Umar ba ku warware wannan maganar ba me yasa ba ku warware ba da muka ce ya ce sahabbai dimokuraɗiyya ba ku warware maganar ba duk ba ku warware ba a ce abin da suka shiru ya zama mai kenan gaskiya haka haka suka tabbatar ke kuma mun yadda wannan gaskiya ce amma abin da kuka warware wannan ni ma ban warware shi ba ina nan akan bakana na jari ga kafiri ne santo kafiri ne makiyin Allah makiyin annabi makiyin addinin musulunci kuma duk wanda ya boko ba addini a ciki abin da ya ba shi da alheri shi ka gida ba ta wannan rasa ku sake kara kusa duk wanda ya yi boko ba addini zalalarta ba shi da amfani amma kuma abin da muke musautawa ce ba ta habban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi dimokuraɗiyya haka magana yake ko wannan magana ne ba muka ce ba mu yadda da ita ba wannan magana ba mu yadda da ita ba kuma ba mu yadda da ita kyawu sai ku ce a wannan maganar ƙarya aka yi mai bai faɗa ba tsaganai. ne ko ba ka bane a ce ta gane amma abin da duk muka yadda da ku ni na so ku kun yadda ai kaga ba maganar ƙage a ciki haka zance yake ai tunda ko kusa ba amma muka ce ba zagin sahabbai cewa sahabbai sun yi dimokuraɗiyya a sallama da abin da suka faɗi mun ce boko ba da kyau na yadda mun faɗa aka ya tabbata haka da ko mun ce a yaƙi ba su da kafiri ne yanzu muka ce a'a haka bane magana da suke so su haɗa to in muka ce a'a abin da muka yi bai wuce gariya muka yi ba ko bai wuce ne gariya ba hukuncin gariya kuma me haramai zagin sahabbai da suka ce wanne za a zagin zabai mai hukuncinsa ni na yi ƙarya na yadda amma za zagin zabai shi ne ku ci kwashi abin da faɗa sabai ba a yi siyasa wannan siyasa da yake cewa a yi sabai ba su yi shi ba kuma ba za su yarda su yi shi haka imamul bukhari ya yi babi a littafin kitabin nika ya yi babi malamai suna kafa da hujja da shi idan mutum aka tuhume shi shi zai kare kansa in bai kare kansa ba tuhumar ya zama gaskiya sai dai mutumin ya mutu ta masu kusa da shi su kare shi me yasa wanda muke magana a kansa bai kare kansa sai ya sa jeloli da wutsiyoyi su kare shi sai da shi ya kare kansa annabi sallallahu alaihi wasallam iya zanne in yahudawa suka yi bayani ga abubakar ga umar ga usman ga ali bai taba cewa su kare ba shi ke kare kansa amma idan mutum ya mutu to ya dace a kare ta mu kakan malaman na suna ba za mu kare ba wanda za mu kare sai da mutum ya mutu sai ya kare kansa mutum da ya mutu za mu kare ta amma wanda yake da rai shi ya dace kare kansa ba ba kare kowa shi yasa ku bar mutum ya magana da karan kansa amma ka ce za ka yi magana a mutum shi mutumin ka san meye kana iya ka bada shaida kan mutum to mun sallama eh mun ce duk wanda ya boko har ya digiri bai kai matsayin alifu ba wannan maganar gaskiya ce idan ma ya kasance ƙarya ne ƙarya hukuncin ta bulala samani an sallama haka ne tamanin ne to wanda yawa sahabbai rashin ladabi ya ce suna ganin annabi zai kawo musu dimokuraɗiyya shi hukunci ka karanci tafsirin kurkubi karkashin suratul tauba inda yake cewa illa tansuru imam al-qurtubi shekara 1100 da wani abu yau ya rubutu yace abinda muka ji daga malaman mu duk wanda ya zagi tsabi ya kafirta aka shi to ga wanda ya kafirta da ga wanda ya kariya wani wani girma to kaga wai ba wani abu tafka da warwara a ciki kuma ɗan uwa su gane babban abu matsala guda ɗaya shi ne kullum muna cewa idan mutum bai fahimci matsala ba sai ya shiga cikin rudu zaka shiga cikin rudu kamar alkur'ani ne duk kana karanta ka ce ya tuka bi kulli sahirin alim cikin arab can ma ya tuka bi kulli sai ka zama duka haka ne wata ran ka ce wani daga ya tuka bi kulli saharin alim ka ce ne da shi to ya yi can yayin nan sai kai ka tambaya me yasa magana mu dare. in kana da sani sai ka alimahu man alimahu man jahilahu yanzu idan nake bayani kaga yanzu lokacin da muka yi bayani akan ilimin boko da muka faɗi wannan maganar daya a lokaci 2003 muke wannan bayani shugaban AD na fatin AD na lokacin yace ma'anar AD A D ma'anarsa ya fata na kafe na fasarawa kenan yace A alaiman D dalila AD alaiman dalila yace shi ne ma'anar A shi da nake yayi wa Allah rashin ladabi sai neman magana kwakas kasa kuma ma bari kowa sunna kenan da mai kabaru ɗan dalika kenan an gane ko da ba kharije dan bid'a kenan da ba qadire har yan uwan yi izalan kowa saba ban ma bari sa wannan ita ce akida ta musulmi ita ce akida ta sunna shi ne wannan magana ah, dan kana akidan mu daya in ka saba sai in ce ma naka daidai ne nawa wanda yake kiran kai da ce shi dan izala ne fita cikin rediyo ya wa'azi ya ta shekara 37 ba azumi a cikin watan Ramadan ba mu liman ne ba ba wanda za mu fasa duk wanda ya saba muna hada kai da mutane a wajen sunna muna saba wa duk wanda ya saba wa sunna ban ma bi mutum mu Allah da annabi muke bi ban ma bi mutum kuma duk wanda ya saba ban ma bin sa ko malibin mu ko ba malibin mu ba mu ba malibin muke bi ba annabi sallallahu alaihi wasallam muke bi a gane da wannan matsalar kaga rashin ganewa aka dauki tafsirin abubakar gumi a cikin suratul luqman karkashi da yake magana wa minan nasi man yashtari lawal hadi suka ce ya haramtar da ko kaga wannan jahilci ne abubakar gumi shi ya kama dr ahmad ya sa shi boko duk ɗan abubakar gumi gaba da yan boko ne dr ahmad soja ne akwai loya akwai likita da akwai ayansa to da Allah in ka ce ya ce boko haramun aikin shi ya saba da Allah in ka ce ya tafka da barona kai da baka gane ba an gane ko kuma ga bukar gumi grand kadi ne ma karshe ka ga tabkar gumi ya fitar da alƙalai kamar ya fitar da kansa ne abin da ba a gane ba ka ga yanzu na kidi ne na fara karatun alkur'ani sai ka ce gardi ne yanzu na bar tsangaya ka ya zan kama yin kayana in kuma na kisa in juya ta juri duka zan iya ne ya kama ya kama man gazanta tsaf ka jina ma irin karatun mu ta gargajiya daga shi na sani ta juridin daga baya na koya duk in na juya in na yi wancan sai ka ce ban san wancan ba misali yanzu da nake bar hausa ban ka kama mu hujja dan na Hausa ban ce ba ban iya kanuri ba ba haka ya nuna dan na kanuri ban ce ba ban iya Hausa ba idan mutum yana hukunci yana bayani akan wani abu ba ya nuna abun haramu bane yanzu na tashi bayani akan yan boko mu da ba su da kishi a addini ina faɗa a kai su dan na ce boko haramun nake nan kaga maganan boko iya da kyau bani da kyau da ban yace idan gwamnati ta saba wani abu nake bayani kamar shekara hudu ya wuce gwamnati mai duhu ne. yana kallo aka turo jami'an tsaro aka kama ya'yan mara laifi lokacin da aka zo aka kwana coci da aka yi rigima da inyamurai da mutan gasa ko ba haka ba a nan muka da muka kafa mimbari muka dinga abu muka ce ba da kyau wannan ita ce gwamnati ta saba mu ce ta saba jahili ya saba mu ce ya saba dan kasuwa ya saba mu ce ya saba dan bidi'a ya saba mu ce ya saba in ma mutumin sunna ya saba mu ce ya saba kuma duk wanda ya muwafaka ko kirista ne mu ce ya yi daidai to sai ne ah, yanzu da aka daure aka kama wata aje a kwana coci to musulmi sun yi yaran musulmi da sun yi gaskiya nan kan kirista sun fi su gaskiya sai mu ce kirista ba su da gaskiya da an kona cocin su mu ce daidai ne kenan wannan adalci kenan wannan dan na faɗa ka sai kace mana zama kirista dan yanzu na ce an kona coci ba kyau haramun na yi bayani sai ka bai kasa ɗin to dan na ce an kona coci haramun ne na ce kirista na kyau tambaya ke akwai na da ban ban ga da wannan ba amma ina kira mutum yana kaga da suka ce mun ci alkur'ani ni ana buga mu a ce ka ci alkur'ani akwai kuros gaskiya ne ana ta tambaya na doka maganar wasa ne sati da wuce na biyu baya wai dan uwa mamman malamin mu ne yana cikin gomari yayi wani abokin sa waya suna nan a baya na wacce sati suke min waya yana cewa wai an ci alkur'ani ta wannan maganar ba faɗa ba ka daina kula ana ce ana yadawa a kasuwa ana faɗan maganar har yan wasu ci a majalisu ana musu kuma sai na ji jiya da na zo kuma na ji ana faɗa na ci alkur'ani akwai kuros to in gaskiya ne me yasa ba sa ka ba a ce ga inda shakura da kuka dan uwa Abdulrahman ya ce duk wanda ya kamar kasa din dubu biyar zai sai Allah na kara biyar to wani ma ga abubuwan mai burhan ce ne ba fara shi ma kara dubu dubu goma duk wanda ya kawo kofin kasa din kawai mun ci a Qur'ani akwai kuros dubu goma ga masu kan kasa din ai adalci kada mutum gari abu ne gaskiya abin da bani kaga abin da suka faɗa gaskiya na ce gaskiya ne na faɗa ko na musanta na faɗa kuma ina kan bakan ban so ba akwai magana musu ne akwai babu abin da dace sai ku kare kanku da muka ce mu muku kace boko haramun ne abu kaza haramun ne ku kare kanku ni kuma ban na bata lokaci na akan almajirai mu da malamin muke magana Su ya yake so shi mu kawar da kai mu wanda ya bayani fa almajiri na ne ba wanda ya wa'azin jiya ba ɗalibi na ne fa shi yake zamu baki a nan fa shi alma wallahi ni na karantar da shi kawai ni karantar da shi ahlai ababun suna ni na karantar da shi kuma harshen larabci ni nake karantar da shi tajwidi muka fara riwayan shi da hafsu muka kara kalun ni nake karantar da shi muna cikin tilkar rusulu na bari na je umar a 94 sai babana a 2004 sai babana na su da nazo same shi kuma kawar shi a nan shi yake da nan kan kudara da mun baki shi yau yake mutai kuma ni na ta karantar da shi tafsiri a 2004 bai so kata tafsiri ba ni da shi muna suratin nisa'i muna lakin illahu sharbi bima anzala ilayka mun kusa fita a layi hibbu ribu in gaba za mu zo ma'ida a nan ya rufe tafsiri ahkamul jana'iz yana karantawa da kuma sifatu salatin nabi a kofar alhaji umar kwanan yobe na hada shi da dalibi na alhaji umar alhaji umar salaf wanda yake jami'ar madina bane ya gama ya dawo kusan ban shi da baku wannan labari shi yake karantar da shi ba a yi rabi ba wannan akida da zai tsalle wuce to shi zai mun martabi abun mamaki ni kuma waɗannan littattafai guda biyu a 95 na kammala shi a wajen na shi kuma 2004 da zarabin littafi ka ji wannan magana? kuma mun har yanzu muna karatu ladin da ya wuce jiyar nasarar na je makaranta na je na ilimi na karatu na kawo kaga ni malami sai ni ban karanta da shi wannan akidar ba ai na san wannan akidar ni ban karanta da shi ba tunda ni malami ke ne kuma ilimi ana karba baki malami ni ban karanta da kai ba ai na ka samu bada magana rashin kunya ni ba malami sai ne kuma har ya tsalle ya wuce zagi malami na sai ta fara mu da kuma wallahi summa tallahi ina tabbatar muku malam Jafar Allah ya rahamce shi wali ne wani wani a fada kan beni zai fadi ya mutu wani wali rashin lafiya zai akan gadau ya mutu wani waliyin accident zai yi ya mutu wani waliyin a sallar asuba ake harbe shi ya mutu duka waliye ne da Allah ku saurare malam jabir lokacin da yake zarafin arba'un hadisi yau shekara kusan goma kai kamar ka ce ya halarci wannan zamanin yayi yi bayani kan buɗaɗɗiyar wasiƙa da muka da tsinaniyar wasiƙa da Allah wannan ba waliyarsa bane kai ka ce kamar jabir ya kalli wannan lokaci ku ji magana da jabir yake bane idan ya kalli ya mawka musulmai su san wasu da kake so wa bid'a duk kala ne mu a gurin wata bid'a ta wata bid'a ina fata an gane to yanzu kenan yanzu magana ya kare kaga wannan bai kai mu magana ba mu tsaya ta magana mu bata lokacin mu da bakudu amma duk wanda yake gwange a tsakanin gwange wanda tu da tiri a nan anguwa wanda ya ji wannan wa'azin ya gaskantar ai ya ya bautar abun kunya muka yi bayanin cewa wannan bawan Allah cinye kudin su yake yi hadiyar kudin yake yi kasuwanci ya bude kamfani hawarci mai duguri kamfani kuna kare ba kamfani yayi hawarci mai duguri eh, me muka ce Nigeria limited ko to ya eh, Allah ya saka to sai suka ci ai su ma alu suna suna tara kudi a wajen gidajen su ba su da wani masallaci su sun tara kudi sun bude ibnu taymiya haka ko suka ta su masallaci indimi na indimi ne kuma masallacin alamin da gashi na da gashi ne masallacin duyi ana shari'a to yanzu kai da kace gunje kai da wannan magana ai kai bauta na farko wanda ya bauta wanda ya magana na biyu wanda yake gunje shi yafi kowa bauta kai makarijin da yake nisa wataƙila bai sani ba kai da kake gunje aka ce masallacin biyu ne ai kai bauta masallacin shagiyaya masallacin gayu mutan Allah ya mumi kenan na gunje ko kun san shi ko masallacin shagiyaya na gayu gunje ko kun san shi Shak buji ni da bulamari mu ne kwamitin muka tara kuɗi muka bi muka nemi ke muku muka gina wannan masallacin juma'a tana nan ana sallah da shi a gwange masallacin gangare ga nan na shek bazarwa da majime ke sallah kun san shi ko mu muka tare muka gina kayan mu ga masallacin shak turma a kusa kusa mu muka tara kuɗin muka gina a gwange ba muna da uku ba da Allah sai a ce biyu kawai na indi a gwange ba kaga duk wanda yake gwange ya ta wani abu masallacin kwastin ba gwamnati bane ya gina mu muka gyara shi muka fada da shi na yi nubatsi wani ta na yi nubatsi ne eh amma bayan mu muka gyara da wajen fata shi yasa tafsirin Ali Gabciya ku tambaye shi azumin da wuce ba a sa ba har yanzu babu a rediyo da TV dalilin ba kuɗin biya kuɗin an dauka an yi aiki da shi ga kuma mu je London ko 'yan London kasa din ya same ku sai ku ce Allah sarki ba rashin sani da mu ba ma ka fura ba ma masallacin Abdulrahman dai kuɗin alu suna suka tara su gina masallacin gambo kari kudi aka kera duk london masallacin malam abubakar bello kudi aka tara aka gina ko duk a london kuna da a mmc muna da masallacin sunna ɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗa tamanin da bakwai kun ta kuɗi bulu taimiya ɗaya kai yanzu baka kunya wanda rashin kunya ka ce ɗan rashin kunya ne duk mai maiduguri ba wanda suke da yawan masallatai kamar ahlus sunna a nakar gama daya muna da juma'a da shida a gambaru gala daya muna da lagar gama daya muna da juma'a shida na ahlus sunna a gambaru muna da shi na ahlus sunna kudi aka tara aka gina an gala muna da juma'a ta ahlus sunna kuɗi muka tara muka gina a Rurgo muna da masallacin juma'a ahlus sunna mu muka kyara kuɗi muka gina a darak muna da masallacin ahlus sunna mu muka tara a kudu kungulla mu muke da masallaci muka tara muka gina wanda ke zauka bakin cariya su waɗanda inda nake baki duk masallacin juma'a ne wata kuma na gargaman daya ka samu masallacin ahlus sunna da juma'a guda biyar ka je abin kukawa cikin kuka masallacin ahlus sunna guda biyu in ka zo faga masallacin ahlus sunna guda daya ka je doro masallacin ahlus sunna guda daya duk wannan na gargaman daya a cikin maiduguri muna da masallatai juma'a na ahlus sunna 250 'yan ka tijjaniya suna da guda shida 'yan ɗarikar eh, tijjaniya suna da juma'a shida 'yan kadiriya ba su da kwalli ko ɗaya 'yan shiya ba su da ko ɗaya 'yan tafi ne ba su da ko ɗaya hawari dawa guda ɗaya sauran na iyayenmu gargajiya kakanninmu kuma bai mana magana a rufe ba sai ka tafi daga a nan gwanye ba aka yaje a nan angon ba aka yaje mu wani zai mana baki da sai ka tafi mana fada ina fada an gane hada ta idan la kuma dubi ba dama ke ce ta Allah kai da ke da masallaci da har kai da magana shi mai wannan maganan fa aka tara kuɗi shi ne ba shugaban tara kuɗi aka yi masallacin juma'a a banki shi ne yake wannan magana fa wallahi lokacin da Allah jikan tijani banki yana rantsa yace wallahi ya saka shi da mota yan tsada su suka da suka kwace shi a nufi jarimanci da aka gane juma'ar aka ce ba za a ba su juma'ar ba nan gida zai same ni na tada kwamiti muka je banki mu mutum hudu na kira shugaban izara na banki na malamai da adabi na ce me yasa ba za ku shi juma'a ba cin da shi malami ne muka ce malam kai ba ko ne ba mu da alkur'ani mun fi ka halin halinsa akwai muna tuman sa wani ababai shi yasa ba za mu shi limancin juma'a ba ku je ku tambayi malam abba shugaban na banki na bama ku ce mun haka ko ba mu da shi ba amma shi da wayo yana cewa eh ina da masallacin su na duriya na indimi to mun ce masallacin indimi mun ma san sa tun da yake masallacin indimi so da ya taba yin wazi a ciki shekara na uku so ɗaya ya taba taka masallacin indimi kai ka sani ai mu a gida ce muka ce bi ɗaya ne kowa ya je aiki wa ma kana almu'minuna yanfiru kafa su su ga a masallacin indimi mu mu tsaya anan mai imam mali ya je mai mai mu je mu yi ba kamfani ba da balle mu ce sai mun taru waje ɗaya kowa ya je aiki almanci ya bani da shi mutu ya abu ya ba mawai ce shi ya sa muka ce ina ga yin wanke ne suka zuciyar sa ya dan sani kadan ko to ni dai amma kuma mamaki shi da aka gabatar da shi a ƙarshe wanda nake cewa yana da sabin hankali ina yawan faɗa a cikin maganar zato an ce yana sabin hankali shi yasa nake ka san ba suna ba ma kama sunan mutum su ne su kama sunan mutum dokar sunna ba a kama sunan mutum sai mutumin in ya yi barna ya yi rubutu ya bari ya mutu ana so a nuna mutane a nan wajen a ce rubutun da wane ya yi amma ba ka bane ka kama sunan mutum a dokar sunna haram shi yasa ka kaf alqur'ani izu 60 ka tambaye kowane alaramma izu 60 arna biyar ne kadai sunan sa cikin alqur'ani kaf izo 60 sura da 114 duk arna Allah da ambaci sunansu ba aka ce wa laqad arsalna Musa ila fir'auna wa hamana wa qaruna no kenan uku hama fir'auna hamana qaruna inna qaruna kana min qaumi Musa an gane ko laula utiya misla ma utiya qarun innahu la buhabin abim a qaruna ke mun samu nawa uku ga uba annabi Ibrahim azara wai da kala ibrahimu li abihi azara na muka samu na biyar babban annabi abila tabbat da abila habin ba wani suna arna ci Alkur'ani sai su biyar dinnan duk annaba da dubu ɗari da goma sha hudu Allah bai ambaci suna, arnan ba dan Allah bai ya so ya tona bawan zafiri sai da ya ce wa ila adin أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا كذب القوم لوط المرسلين آدن المرسلين ثمود المرسلين أيكة المرسلين قوم نوح mutum ne zai dora mana sika wai zai da alqur'ani wani mutum da yake bayani ai akwai garda wajen kun je da ake fasa da ya tashi bayani wai yana kawo dalilin a mutu akan tauhidi a gudu siyasa sai ce rabbi sai ataitani min mulki malamin da ya wa'azi na biyu kenan wanda yake guje mu almajiri na kenan ba lam da ni min tawil a hadda ce fadiri samawati duk gadin duniya san fadira ne gidan ɗaya ne alqur'ani duk amma nan da surati yusuf da fadira je ka sake jiba wa gidan ka makamu garda suke cewa gidan ɗaya ne ko matsangaya da sauran sai ya zo kinsa annabi ibrahim ya zo na cikin rasar bakara cikin wani talada zai fada sai ya gudu su fahawu sai yake bada kisan annabi Musa da Ibrahim sai ai wai annabi Yaqub ya bada wasi sai ce wa ausa biha Ibrahim banihi wa Yaquba kai ya kace ya Yaqubu gidan biyu a warashi na daya ausa biha warashi wa wafsa hafsu biha Ibrahim banihi wa Yaqubu ka tambaye garda gidan biyu da sai ka ta cikin sura Hud da ya ce wa min wara'i ishaqa ya aqubu a warashi kenan a hafsu ya aquba aka garda kuna ji duk ku garda da kuka tare ba ku wannan gyaran ba da Allah ko wannan na zo zai tura ungon mu ya zo raddi to mun ba ka dauki Allah ko kuma tsangaya Allah muna da malaman mu ta tsangaya muka yi karatu a gaban su yanzu da nake magana malami da ne karatu a wajen sa yana ji na yanzu haka yana ji na manyan malamai na sun karantar da ni guda uku karatun alkurani ɗaya ma'aikina ɗaya makwanci na yanzu na ji na gidanmu da gidansa gini mu haɗe mala auri gogoguri allah allah ta kamar na yi karatu a gaban sa yana ji na ku tambaye shi zai ba shaida iya nan imamin wannan masallacinmu yana nan yana ji na yau kuma ka je gwani garuwa ka tambaya wanda ne karatu alkurani wajen tun muna da malamai ka tambaya akwai gwani gwatin ba ka je ka tambaye su babban malamin makaranta wajen son da yake imami masallaci na juma'a na kofan sarki gwani yura je ka tambaye shi na darasa gaban shi ka tambaya ka ce ya muka yi sai baka labari duk da dai dan karka zaka ci mana kuri kuma ustazi abawa ya ko ba kai da baka san duk gudu babu ma ko ma zan gaya tukunna da saurarka dan ka ban karanta da shi ya kare ba gaggawa ya gudu gaggawa ya gudu da ka saurara duk zaka ji wannan gidan biyu gidan dadi an baka sai ka daga malami ya koya ma can me da can me mu ga araran momin mu sun koya mana kan me can me gidan ya gidan biyu wanda ya san shi ya san shi wanda bai sani ba an barka baya sai hakuri girma ya zo maka qur'ani ya barka jirgi ya tashi wanda ya hau ya hau wanda an bar shi ya tafi Allah ya baka kuɗi gidan haji bara miliyan ɗaya sai mai kuɗi alimahu man alimahu wa jahilahu ba a sayar da shi a kasuwa ko kun taba ganin shagon ilimi a kasuwa a wani market kun taba ganin shagon alkur'ani shi yasa suka taru haka shugaban ya tashi ya min martani shi mawakacin ya min martani shi na biyu ne ya min martani na uku duk mutum taron kudi akan mutum da shi yasa da malamai suna kowa ya shuru a bar da su yadda ma na abba karka kare magana ibrahim musamman karka kare magana abubakar kyari karka kare magana mar musamman karka kare magana mamad abubakar ma nace zuwan ka kuskure ne na ta karka kare kai shi na ishe su ne daya kan daga can suka kwaso suka zo an gwana su yi matsari mu an goma muka je goma mu ne muka yi bayani wannan ba mu je gidan mu ba wani ba balle ta san gidan mu ba mu ne na aka haifi yayin mu ba sauran muke muka da ba balle ta mu a can hana mu shiga ai wannan Allahu akbar aha sun faɗa na ذلك ومن آتب فآتبوا gane ko to haka Allah kaga alaran mu'mina su suka zage ni zalik ba garda suka ce ci tiki jin da tiki jin gile rubu illabi an gane ba to wannan shine maganganu shi da zai kaga ina cewa yan uwan mu almajire yan anguwa jahili bai san addini ba za su zo su samu a sa ku gaba a kai muku bayani sai jahili ya tsammanin gaskiya ne duk ayoyin da suke ja wallahi a gaban malamai ne ba su ja wanda ya zai wannan bayani a ƙarshe ya yi wani maganganu ya tashi maganar ƙarshe da zai ba zan kula da su ba shi yake cewa boko kafirci har magana na ƙarshe ya ce wai zaman shi malam a cikin mu rahama ne ba ku gani magana ba wai zaman malam a cikin mu rahama ne ba wanda yake zaman shi al'umma rahama sai annabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ban zama annabi shi rahama zama wani ba rahama bane wa ma arsalnaka illa rahmatan suka ta zaman sa rahama mun muka ta zama annabi rahma. amma da yake haramta da yace wai abin nan abin nan likitoci wai wai alimunan na tasira suna cewa malam ya fassara shi boko ai daidai ne kai dole sai ka kare malamin ka bar shi ka rike samara ni ban yadda wani muna da malamai ban taba kare wani malami na mutukar iya da rai jafar din madan yaron su ne da iya da rai ba zan kare shi ba da ya magana kan abin da kare ba zan kare shi ba ya kare kansa amma ni kam na nan zan kare kaina amma jafar ne magana kansa da yaron a gane ku ina da ɗalibai yadda kuke da shi muna da shi muna da malamai muna ɗalibai kuma ko kun san ɗaliban mu shi ma kuma ɗayan ɗalibin mu ne ya balle kafin ya kai wajen matsayin ɗalibci ya balle shi ya san balle waye ai ka san duk wanda ya balle bayya kaiwa labari ko a siyasa ku tambayi janar bukari ya kai labari haka yake a bangaren ilimi duk wanda ya balle ko fati ake wanda ya canji na kai wani labari haka addini in kai canji ka faɗi addini ba ya canji ballewa kai ka tafi abu ne muka baka kaɗan mun roƙa maka Allah Allah shi ma albarka ahlus sunna ke ban ma zai haka aka kawo annabi labarin dausawa suka ce ga dausawa sun yi kaza sun yi kaza annabi ya daga hannu ana gama roƙon Allah zai Allah halakar da su sai ce Allahumma aji dausa Allahumma aji dausa haka ɗalibi ne amma duk abin da ya na yafe mar har ga Allah Allah gadar da shi kuma Allah sanya ilimin albarka shi daidai bayani na ƙarshe da yake cewa ai wai shi ai likita ma doktoci suna sihiri ka ci mana magana da Allah a dole sai kai wai suna sihiri ina da wannan suke wannan sun ji wai ko ni miciji haka in ba shi tiyata ba zai yi ba mu yadda gaskiya da mun yadda likitoci suna ne. da muna da likitoci yanzu guda biyu a gabana ina kallon su aka ce wannan miciciya in ba shi ba tiyata ba operation sai da wannan micijiyar dan shi da abun bautan su to wanda bujan ya same shi aka aje mar siri aka zaga aka cire shi kuma ya me shi yasa muka cewa sako mai fuce sawo kaga ya tabbata duk wanda aka harbe su kutun ashirin da aka musu tiyata aka cire bulletin sun yi mai suma to ai ma magani da siri haramun da haramun da ku halal ne yu'allimuna nasa kaga yu'al baba suka ba yu'allimuna ata kahinan aw arrafan fa saddaka bima yaqulu fa kad kafara bima unzila ala muhammad to kai da kaje wajen mai sihiri ya zaga cire maka bulal kai mai ke kuma sihiri a wajen ka amma a wajen baka sihiri ba mun ga da maganar zuciya suka suka su wani irin makaranta ne ya ce an sai sanadin shi ne addinin ka ba za ka bar addinin ka ba don wani shi ne sanadin addinin kana da karfi ya ce an kiyashe sanadin aje aka ce wani irin makaranta ne ya ce ko wani iri ko ba ka bane kaza imam ahmad faddu ko kowane irin makaranta amma ya zuwa ne ya ce haramu kaga mu abin da muka faɗa ba mu samu mun ce mun faɗe ta in kuskure muka yi mu ce kuskure an gane ba da ban ma bin dambi a sallah haka muke ganin hadisai da muka kama mana aiki daga ba muka gane da babu ne a ce duk musulmi ɗaya ne ana bin kowa sallah sai muka watsar kowa da masallaci muna sallah sunna kenan dan na faɗi magana wancan shekarar bana na canza a wajen jahili laifi ne amma a wajen mai hankali an ci gaba wanda ka same shi a wancan shekarar iya da miliyan uku a wannan shekarar iya da miliyan goma ci gaba ko ci baya ci gaba a wancan shekarar kajin da wani bayani a wannan shekarar na canza ya tabbata na samu karin ilimi ko ba samu ba abin da nuna kenan na samu karin ilimi in ma kai ya tabbata kenan ina ba ta gane to abin da yasa su wannan suka zo suke wannan ibun suna so mu bar shugabansu hankalinmu ya komo zuwa ga kansu mu bar shugaban sai huta ku da kuke ga kuna kare malamin ku daya dan ne na kare malamin sunna furtik na ne ba zama ni addini zan kare ba su zan kare ba to mu dai yanzu waɗannan ban ma magana da su mu ban ma magana da wuriyar da kan muke magana an gane ko aha shi yasa dai su waɗannan dai tarkace mun ce duk abin da suka faɗa Allah ya yafe musu mun yafe musu Allah ya saka kokori su gori ma suna yin haka kana ana fahimta an gane ko mu dai da malamin muke magana har yanzu dai ba za mu magana da ku ba aha ai ka san doke doke sai masu kaifi guda biyu an taba ganin mata da miji suna doke doke ai sai dai amma da rike rike ne ana da raba raba an gane ko ba doke doke ba ai fada ake cewa ba cewa doke doke akai ai raguna biyu su suke da kaho suke ko amma wanda yake ba da kaho mai sai kalli labari ai ku bar su shugaban kawar jiya fito mu zanna ku ku ja da gefe kuna kallon labari ku mun ce yan labari ne kai da ka balle a tare da ni ban baka ilimin kuma da ma uti mai ilimi illa dalila kai da kada ba ka ina kai ina ka kai masa ni kai da riwayan warhi da hafza kanun din mu zuhud muka kai Kai ga a yi su an yi hudu nawa yake an ga dalilin hakuri ne kaga da hakuri aka kaga wannan da ya samu Allah ma kiyaye ne ya gane ya gane da ni yanzu wannan da aka bindika gaba ya tafi ya kuke zaman wanda na bashi dan kadan bana ba fa inda da yawa na bashi ka san wannan asara ko gobe ka zo a baka fi sabi kuma kowa zamu kuma kan shugaban kawari jawa ina ga yan uwa kenan sun fushi magana ya gane ko eh ya gane ko me ya saura wannan gora ku bari mu ne mun ci a jari ke gora ai dima hankali ya sani yanzu da Allah duk mu dauki yanzu a ce mu goma za mu hau mota dan kwalin mu goma gora mu gora ai na za mu aje kaga ya zama wata ke kaga ni ma ni ma ya da wannan magana bai shi ba wanda na karanta da shi fa shi yake bayani wannan ba na maganar goron da Allah suka ce wai rawani sunna ne to tun da sunna ne annabi bai taba sa wando ba me yasa zan ya daura sai ku dinga daura me yasa ba ku maganar zani annabi bai taba sa annabi ya sa farmala ya yi je rawani to ya yi to ya daura zani ne bai ya sa wando ne bai taba sa wando ba san ku daura rawani zani ba fita sai mu ce ya kun yi gaskiya kuma ku daura zani ba a ba tuni ya riba da kitabi ya takuru riba wannan shagantaka ne annabi bai taba daura sa wando ba abubakar bai taba sa wando ba Umar bai taba sa wanda ba Usman ya taba ya taba sa so da yaba ibnu Abi Shayba ya ka cikin musnadin sa karance rijalu wa nisan hawlar rasul kissar sai na Usman nan da ake kashe shi taba sa wando dan ka tsare ta shi bayyana duk zani suka daura to kai da aka ce annabi ya daura zani Umar ya daura zani Abubakar ya daura zani kai duk baka daura ba Usman so da ya taba sa wando baka wannan magana banda rigima sanda rawani zani ba dan kwali dai <laughs> ni ba zan yi ba sai rana kun da sani ku zai ku ji bayani akwai hadisai mu aje su ku yi hakuri dan kar mu ba su ilimi kyauta su rike su ce za su yaƙe mu sanadai hadisin gina dan aje mu mun sani su sun sani dan ban karantar da shi ilimin hadisi ba na san bai sai ba kuma a cikin shekara hudu kariya ke ba zai sai ilimin hadisi ba ba zai sani ba a ke ba san ilimin hadisi a cikin shekara hudu ba dr sani shekara goma sha shida yake ilimin hadisi a yanzu haka har yanzu yana kakara yana buga waya kar yana da baya a ƙas annabi inda aka binne annabi kusa da masallacin annabi ko suke da yaren annabi a kasan da aka ka da alƙur'ani dr sani annan yana jin shekara goma sha shida amma har yanzu da sa amma kai da ka zo gwange gwange gwange gwange cikin gwange ɗan abin nan kusa da layin doya ka zo wajen ɗan karantar da kai kabal ina kai na ilimi ni wata malamai na suna nan baya zuma suna kuma karantar da ni ba ga ina da malin fiko a wannan layin malam Musa na yi karatun fiko a wajensa na yi ashima a gunsa na yi dabura a gunsa na yi izi a gunsa wannan layi ke malam Musa malamin mu ne ina nan a wannan layin ke littafai ta alimu ta alimu ta wai hudu ne a wajensa dan kuma inda gaskiya ne sai ka ce wani malami na ne to me na in kari, hasada ne ka ce ne kira ta dan bashir a matsayin marar ta me yana ba za ka faɗi haka ba an gane ko me hada ka faɗi wannan maganar na yi karatu a wajensa amma zan yi man raddi ga ya dace faɗi wannan maganar ai ni ga na faɗi malamai na ka faɗi naka ina da ɗaya makoci shi ne limamin masallacinmu zaman babanmu yake shi ne dattijo mu muna da su a wani ƙasa daban a wannan layi ina da shi malam musa iya nan ku tambaye shi na yi kwaban yi ba duk malamai na ku kuma ku faɗi wani malamai ne suka karantar da ku ku kafirtar da boko wani malamai suka karantar da ku suka ce da ku karatun boko kafirci ne wani malamai suna karantar da ku ku ce da malamai suna malamai tsagutu wani malamai suna karantar da ku daga kansila zuwa shugaban kasa arna wani malamai suka karantar da ku likitoci akwai shirka wani malamai ku gaya mana malamin da ya karantar da ku mu malaman da suka karantar da mu maulidi haramun ne suna na malam abaji a karantar da mu ibrahim saba ya karantar da mu ali gabci a karantar da mu kan maulidi haramun sadakan uku da bakwai bai tabbata sunna ba abdul aziz bin abdullah bin baz a cikin majmul fatawa juzbi shi na uku ya yi bayani mun karanta ko a fadina ko a karantar da mu kan muna na rijala kuma al-isnadu min ni ban karantar da kai ba ni ban karantar da su ba tunda almajiri na ni ban karantar da kai ba kuma na ta Allah zai ilimin albarka yanda ya sauran maganar nan ba a waje na dauko ba ai kowane almajiri zai ga zai kwaikwai malamin sai shi yake kokari ya koti din yanda muke kawo arayi ya kawo kwash amma ya kuskure kai da ka balla tilkar rusulu baka yi saba yi hudu sauranka yi gyaranka zai kare ilimin karku ya tsara ku zai ta waje malamai tunda muna da malamai har da muna karatu wajen Muhammad ko wani ladi ina zuwa in yi karatu wani ladi ina zuwa in yi karatu a wajen sa mun kiyama ba shaka musa muna za mu yi karatu Ali Kabsha ina zuwa karatu yanzu kuma muna da malamai na yan kabaru wanda suke cewa masalatul fatiha fi qur'ani a kowane sati muna durkusa muna za mu je mu karatu a gurin su dan ya tabbata a babu yare ya karbi ilimi a bakin iblis yana nan cikin sai bukhari annabi ya bin ya je ya karatu a wajen yahuda ya je dawo sadan na karatu a wajen wanda ya ce salatul fatiha fi qur'ani na laifi ku zo mu karantar da ku ku je ko ku hawar jinsu ku kuma haddasa hasala duk dan hawari ka daura dan kwali ka rike sanda ka zo ka rike littafi mu karantar da kai in mun karantar da ku ku je ku kafartar da mu muna da duk abin da ka faɗa muna da kuma shaɗin ladan mu a ciki duk abin da ka faɗa muna da a ciki duk wajin da yana da ladansa da a cikin rusul ya balle inda ya balle na yana da a ciki